sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci shida ashirin da kuma 31 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio rediyo da ke kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Sarfilu ba mu kanin labarai. To shugaban Amurka Donald Trump ya kara kaimi a zargin da yake cewa binciken tsige shi wani yunkurin abokan su suka dade suna yi domin hana shi lashe zaben shekarar shekarar 2020 a kuma su hamɓar da gwamnatinsa. Iran ta fada da katse yanar gizo mafi girma a ƙasar da ya shiga kwana na bakwai domin murkushe masu adawa da gwamnatin na cikin gida. Haka kuma za a yi cewa wata gagarumar gocewar laka ta yi awon gaba da mutum 24 a ƙauyen Westport na ƙasar Kenya. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta kirkiro wani kwamiti na musamman da zai bincike akan rikicin da ke faruwa a jihar Edo. Haka kuma a Abuja, jakadan Algeria da na Iran sun halarci gagarumin maulidin annabi a karkashin ansarin Tijjaniya. sannan kuma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim garba ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara kaimi a zargin da yake cewa binciken tsige shi wani yunkurin abokan adawarsa suka daɗe suna yi domin hana shi lashe zaben shekarar 2020 haka kuma su hamɓar da gwamnatinsa. kwana guda bayan da 'yan majalisar democrat suka kai mako biyu suna sauraron bahasi a baina jama'a daga jami'an fadar white house da wasu jami'an gwamnatin shugaban kasar ya sake caccakar 'yan democrat akan wata hirar waya da yi da labaran gidan talabijin na fox news na kusan sa'a yayin da yake hira da mai gabatar da shirin na Fox and Friends. Trump ya yi ta zargin da ya saba yi wa 'yan Democrat cewa suna auna kwamitin yakin neman zabensa ne tun da fari. Yana mai tabbatar wato fadar White House lokacin mulkin shugaba Barack Obama suna da hannu a cikin wannan abu. shugaban da ya yi zargin cewa a baya cewa fadar white house karkashin obama tana sata hirarrakin jami'an yakin neman zaben trump sai dai ya yi wannan zargi ba tare da ya gabatar da shaida ba a ranar tara ga watan disamba ne aka sa ran ma'aikatar shari'a za ta fitar da rahoto akan yadda hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta gudanar da bincike akan yadda aka fara wato binciken wato binciken rasha a katsalan inda ta yi a zaben jiya juma'a shugaban amurka bai nuna alamun zai amince da kudurin majalisa da ke neman samarwa ba wanda zai yi nuna goyon baya ga masu rajin kafa dimokuraɗiyya a yankin hong kong yayin da yake hira ta wayar tarho da shirin parks and friends shugaba trump ya nuna alamun yana tsaka mai wuya tsakanin goyon bayan 'yan 'yancin bil'adama da kuma kulle yarjejeniyar cinikayya da kasar china Trump ya ce kun ga dole ne mu kasance da Hong Kong. Ya kuma ƙara da cewa duk da haka amma ina tare da shugaban ƙasa Xi Jinping abokina ne. Trump ya ce manyan ƙasashe biyu masu girman tattalin arziki a duniya suna kan shirin samar da wata yarjejeniyar cinikayya mafi girma a tarihi. Kuma idan har zami hakan zai zamanto abu ne mai kyau. Wudurin da Amurka ke shirin samarwa za a yi shi ne domin tabbatar da cewa yankin hong kong ya ci gaba da cin gashin kansa da yadda zai zo daidai da sharuɗan amurka na cinikayya haka kuma zai yi barazanar takunkumi ga duk wanda ya take 'yancin bil adama to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc iran ta fada da katse yanar gizo mafi girma a kasar da ya shiga kwana na bakwai domin murkushe masu adawa da gwamnatin cikin gida lamarin da ya sa amurka ta kakaba takunkumi kan jami'an da suka katse yanar gizon a wani sakon twitter da yammacin jiya juma'a wata ƙungiya mai sa ido akan harkokin yanar gizo da ke birnin london ta ce katse yanar gizon ya cika kwanaki shida kuma yana hana 'yan uwa da abokai hulɗa lamarin da ke keta haƙƙin 'yan iran wasu jami'an iran sun ce suna sa ran a hankali za a maido da yanar gizon a cikin 'yan kwanaki nan gaba amma dai babu wata sanarwa daga gwamnati a kan ranar da za a kawo ƙarshen katsewar wadda ta fara tun ranar goma sha shida ga watan nan na nuwamba a ƙoƙarin da hukumomi ke yi na hana yaɗa hotunan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a faɗin ƙasar wata gagarumar gocewar laka ta yi awon gaba da mutum ashirin da hudu a ƙauyen west pokot na kasar kenya da ke da tazarar kilomita 350 a arewa maso yammacin birnin nairobi biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya an samu garawakin mutane goma sha biyu ciki har da na ƙananan yara bakwai kwamishinan yankin afolo okelo ya faɗa wa gidan jaridar kenya na daily nation okelo ya ce an zaro ƙananan yara biyu da ransu an kuma ruga da su zuwa asibiti yunkurin ayyukan ceto na samun tsaiko saboda hanyoyi sun koma tamkar koguna haka kuma ruwa ya share gadojin da ake da su daga ƙarshe hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya tana kira ga kare lafiyar dabban mutanen da suka arce daga arewa masu gabashin burkina faso da ke fama da tashin hankali hukumar 'yan gudun hijiran ta ce rashin tsaro na hana wa kungiyoyin kai kayan taimako isar da kayan da ake tsammanin ko ake bukatar ake tsananin bukatar su kusan 'yan burkina faso dubu ɗari biyar ne suka nemi matsugunai a cikin ƙasar haka kuma tashin hankali na wannan lokaci kuma ya sa wasu dabbai suna arcewa domin su tsira da rayukansu mai magana da hukumar da yawon hukumar 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya babar baloch ya yi kashiri cewa yawan masu barin gidajensu ka iya haura dubu ɗari biyar kafin ƙarshen wannan shekara idan har-haren da 'yan bindiga ke kaiwa fararen hula bai zo ƙarshe ba. People fleeing the violence report attacks on their villages by extremists ya ce mutane suna arcewa tashin hankalin hare-haren da masu tsauran ra'ayi ke kaiwa ƙauyukansu suna tilasta maza zama mayakansu su kuma kashe waɗanda suka yarda su zama mayakan nasu. 'Yan bindigar suna sace shanu da dukiyoyi wato dukiyoyin 'yan ƙauyen. Sarfilu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu inda a wani yunkuri na yin sulhu da kuma samun mafita mai ɗorewa. Jam'iyyar APC mai mulki a nigeria ta kirkiro wani kwamiti na musamman da zai bincike a kan rikicin da ke faruwa a jihar Edo. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton. Kwamitin ayyuka na jam'iyyar APC na ƙasa shine ya naɗa wannan kwamiti na musamman mai ɗauke da mutane biyar a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje don samo bakin zaren yadda za a magance rikici da ke faruwa tsakanin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa da gwamnan jihar sa na Edo. honorable Ahmad aliyu wadada shine sakataren kwamitin abinda kwamiti ake son mu yi shine mu tafi edo state mu yi taro da ƙungiyoyi masu ruwa da tsaki don mu san me ya kawo wannan rigima da ake ciki a jam'iya. kuma bayan mun ji mu ba da laifi ga wanda ya dace a bashi laifi idan ya kai ga haka bayan kuma wannan mu ba da shawarwari na abubuwa dangane da binciken da muka yi da abin da suka bayyana mana mana mu ba da shawarwari na abin da za a iya ingantar da jam'iyya a nan jihar kuma da tabbatar da cewa an samu cikakken dimokuraɗiyya na cikin gida wato cikin jam'iyya ta kasance jam'iyyar ba ƙarshen aikinmu an samu dalili ko dalilai da zai sa a samu cikakken dimokuraɗiyya ta tabbata a duk harkokin jam'iyya a jihar Edo. Wasu fitattun shugabannin jam'iyyar APC sun yi kira ga shugaban jam'iyyar Adams Oshomole da ya yi murabus daga kujerarsa domin hakan zai kare jam'iyyar daga rushewa wani abu da mai nazarin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa Muhammad Isa Usman ya tsokaci a kai. Shure-shure bai hana mutuwa kuma in kika duba matsalolin jam'iyyar apc a yanzu kin san aka ce dama kifi in ya tashi ribewa ta kayi ke ribewa wato matsalar jam'iyyar apc in kika dauke ta cokan ba wata matsala ba ce ita ce matsalar shugabanci dama tun farko kin san haɗaka ce ruwan kwazari ne ita jam'iyyar apc wato gungun 'yan siyasa ne da gungun jam'iyyu suka taru suka kawo ta in kika duba takaitaccen tarihinta sannan kuma rashin sa'a da ta yi karkashin jagorancin comrade oshimole kusan shine yadda ya dinga tafiyar da har harkokinsa na baya irin rugun rugunsuminsu na ceto haƙƙin ma'aikata da sauransu da irin wannan siyasar cikin gida da ta waje irin ta jam'iyyar kwadago ita ce ya ɗauko ta ya yabo ta a jam'iyyar apc ganin cewa an jima ana rikice-rikice a jihohin rivers imo ondo lagos da kaduna amma ba a kafa irin wannan kwamiti ba me yasa jam'iyyar apc ta farga yanzu alhaji garus gololo jigo ne a jam'iyyar apc in dai kwamiti dinan na gaskiya ne za su duk state din da suka samu wannan matsalan duk a zauna da su a iya gaba daya ya dawo tsintsiya madaurin ki ɗayan da muke dama logo din mu tsintsiyan ne Eh, shi shugaban fati din ma shi bushin wale kada ya nuna ya fi kowa shi ma ƙuri'arsa ɗaya ne shi ma ba da wata ƙuri'a da wata kuri'a wanda fi ɗaya ne mutane suka ce ga da za a yi dole ne ya bi ai mu muka kawo shi ai za mu iya mu cire shi ai wani ne ya fita kami shi ya shiga ai to kaga bai kamata ya ce sai abun da yake so kawai shi za a yi ba ba zai yi ba a fati ba abin jira a gani shine tasirin da nada kwamitin zai yi wajen magance matsalar da ta kawo rarrabuwar kawunan 'ya'yan jam'iyyar apc a jihar ta edo Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. Har ila yau dai muna Abuja inda a karo na biyu kungiyar ta Ansaru da Sheikh Ibrahim Niyasi ya kafa a alif da tara da sittin da shida ta gabatar da shirin maulidi na duniya. Ga wakilinmu daga Abuja Nasiru El Hikaya da rahoton. عليك صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مضيع gagarumin maulidin annabi da kungiyar ansaru tijjaniya ta shirya abuja ya samu halartar jakadan algeria da na iran wannan shine karo na biyu da kungiyar ta ansaru da sheikh ibrahim niyasi ya kafa a 1966 ke gabatar da irin wannan maulidin na duniya a abuja nabiy al hashimi dahra ma gaza bala sadda udwanan radda dalala ina bayanin nan domin na jaddada kaulin nan cewa manzon Allah ba yaki yayi ba amma yayi aikin gyara zukata ne in ji babban bako a taron daga Senegal Sheikh Mun Haminna Ibrahim Nias تقاذفه الأجواء شرقا ومغربا يبين الهدى فعلا وقالا وحالا yana mai karawa da cewa shi yasa mutan gabar da yamma suka bi ta farkin manzon Allah Sheikh Munhamin na yayi fatar Najeriya da yan Najeriya su ci gaba da zama lafiya da juna bisa fahimtar matsayin kowane bangare sakataren labarun kungiyar murtala Nuru Gusau ya ce a wajen su taron shine mafi muhimmanci da haka masu cewa Maulidi bidiya ne su zo don ba su hujjar tafiyar da ya ce ta soyayya ce wannan manufa ita ce muke ƙoƙari mu isa da waɗannan sakonni a cikin dukkan waɗannan motsi da muke yi kowane lokaci na girmama annabi sallallahu alaihi wasallama na yin maulidi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma idan bai zama abu mai kyau ba to ban ga wani abu mai kyau ba ni a gani na misali in ba ku misali yanzu a ce muna zaune nan a kaddarta sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali sai allah ya tayar da su sai su zo su same mu a nan zaune sai su ce waɗannan mutanen me suke yi a nan sai a ce suna murnar zagayowar ranar haifuwar masoyinku annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda Allah waɗannan sahabban za su ji daɗin wannan abin da suka samu ana yi ko ba za su ji daɗi ba tambaya ina tambayar ka ele kaya ka bani amsa za su ji daɗi ko ba za su ji ba kasance wasu yan tijjaniya menene hikimar gayyatar jakadan Iran Mubtaza Rahimi Zarci wajen taron wanda a jawabinsa ya jaddada matsayin Shi'a kan cewa manzon Allah ya bar wa mutane littafin Allah da iyalinsa ne maimakon fahimtar sunna ta barin kitabu wa sunna inni tariku fikum kitab Allah waitrati waitrati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita je tambayar da ne wa malam nuru gusau kuma farkon magana ta da nayi maka cewa muna so mu da umbrella ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi musulunci baya da boda baya da iyakoki waɗannan iyakoki da kaga an ƙirƙira wasu ne suka ƙirƙire su saboda samar da baraka da kuma cikar wasu gurace guracen su amma addini ya haɗa mu ƙarƙashin ƙasa ɗaya wadda sama ƙwaya ɗaya ta rufe ta gabanin kammala taron maulidin tawagar ta tijjaniya ta zarci asibitoci da gidajen yari ta kai kayan agaji ko kuwa tallafi Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru ‘yan Hikaya. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin wasu masu mu da suka hada da Sani Ɗanƙani da Balaranu masu son jin tarihin sarkin Kano na farko. To idan masu tambayar na saurare ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da amsoshin da ya samo daga masanin tarihin masarautu Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda Mahmud ya fara da tambayar sa kamar haka. Malam Ibrahim Ado Kurawa wane ne sarkin Kano na farko? To alhamdulillah uh, sarkin Kano na farko shine Bagauda kuma uh, kamar yadda ya zo a cikin littafan tarihi sai hai shine wanda ya haɗa duk kabilu na Kano. ya kafa daula wato ya fara zama sarki da can suna daban-daban su wasu suna bauta abubuwansu na maguza wasu manoma ne wasu makera ne da sauransu amma shi ya haɗa kan wannan ƙabilun gaba ɗaya a dunkule aka kafa hukuma ɗaya kuma shekara alif shekara 999 haka da ya zo a cikin littafin nan tarik na kano tarik arbabu kano wanda tura suke cewa kano chronicles da kuma wakar bagauda da kuma littafin da aka yi akan jihadin shehu dan fodiyo shi ma duk ya lissafa sarakunan kano kenan za a iya cewa eh, gabanin shi bagauda babu wata wani abu mai kama da masarauta ko sarki a kano babu sai dai kowa yana daban-daban shine ya haɗa kan duk ƙabilu ya kafa sarautar kano kuma yau shekarar ta dubu da ɗari tara dubu da goma sha wani abu idan ka lissafa tunda yanzu muna dubu biyu da sha tara ko to waccan kuma ɗari tara ne da casa'in da tara kaga dubu kenan so idan dubu ɗaya da goma sha da ishirin to tun wannan lokaci kano take ƙasa ɗaya yau wata da masarauta da masarauta sarkin Kano shine har tun daga bagoda har zuwa wannan sarki namu na yanzu Muhammadu Sunusi na biyu um, to shi lokacin da shi uh, bagoda ya kirkiri masarautar kano daga lokacin da ya kirkire ta zuwa lokacin da watakila wa'adinsa ya zo karshe shekara nawa akai ya shekara kusan 60 yana kan sarautar kano yana kan mulkin kano ya fi shekara da hamsin To kuma daga baya duk 'ya'yansa ne kamar yadda yake a jere duk 'ya'yansa ne suke yin sarautar kano amma an bambanta an ce da eh, daular rumfa da daular kutumbawa kuma kaga da daular sulubawa a cikin tsarin nan daga uba zuwa da haka suka yi ta yi har lokacin da aka yi jihadin shehu dan fodiyo sarkin kano sulemani ya yi sarki kuma a cikin jerin sarakunan kano shine kaɗai yanke abun bai ɗore ba kaga daga daba zuwa yau shekara ɗari biyu duk zuri'ar daba ce wai shi lokacin da bagauda ya kirkiri sarautar kano din nan eh, akwai tarihi abin da ya nuna ya sa ya karfafa mar ko ya mar kaimi ya ga cewa watakila bara mai da wannan lardi na kano ya samu sarauta har ai wani tsarin mulki eh ai ka san idan ka duba tarihin dan adam mutane suna faruwa ne yan kaɗan kamar usra wato ah, gida daga nan kuma su zama unguwa daga nan su zama ƙauye karami daga nan su zama gari to shi ba gauda abin da ya rinka yi duk wa'annan ƙananan ƙananan abubuwa ƙananan ƙananan garuruwa ya haɗe su gaba ɗaya aka samu ƙasar kano wanda yake ta fara daga eh, ƙasar katsina ta dangana da ƙasar bauchi duk wannan kasar kano ce kuma duk a ƙarƙashin bagoda take sun zo duk sun masa cafa a lokaci daban-daban kuma ba lokaci guda ba mutane sun yi rigima a yaƙe su a shigo da su wasu su bijire wasu su tafi yau dama magana da nake so in tambaya kenan tun da ya kirkiri wannan masarauta tana yar karama ya dinga faɗaɗa ta a hankali an yi yaƙi ne misali ko kuma a ruwan sanyi kawai ya dinga haɗe ta tun daga katsina har kasar azare akwai inda za a yi yaƙi akwai inda kuma mutanen ma za su kawo kansu akwai kuma inda sun shigo daga baya su fita tun da ka san yanayi ne wanda ike ba irin na wannan zamanin da muke ciki ba ba babu abubuwan sadarwa kuma duk wasu abubuwa ne wanda ike masana tarihi suka rinka fitarwa suka haɗe ɗan kuma ba abu ne wanda yake ya faru a lokaci guda ba kuma za ka ga wa'annan sarakunan da suke tun daga bugoda har zuwa alwali kowa da irin eh, salon mulkinsa. wannan gaba ma nake so in tambaye ka cewa yadda muke ganin salon sarautar kano dinnan da rabe-raben mukamanta ko sarautinta da sauransu dama can shi ba gauda haka ya kirkiro ta ko kuma a'a an samu sauye-sauye eh, daga baya ai an samu shishigo da abubuwa lokaci daban-daban daga kansa 'ya'yansa zuwa rumfa zuwa alwali kutumbi zuwa kisoki duk kowane sarki za ga yana shigo da abubuwa amma a tsarin sarauta da hakimai na kano kashi uku ne za mu iya cewa asalinsu akwai asalin sarautun hausawa akwai asalin sarautu da suka zo daga borno akwai asalin sarautu da suke na larabawa misali duk sarauta da gaji an ce dan to ta hausawa ce misali dan amar yawwa hmm. misali na farko dan isa ka gani dan darma dan kududdufi dan akasan dan goruba dan a nan su ne sarautu na farko da aka fara yi a kano kuma wa'anda aka sa musu wannan sarautun mutanen da suka zo tare da bugauda ne wato 'yan fadar bugauda ne bayan sun mutu sun da 'ya'yan bugauda sun zama saraki sun zama sarki sai su ce to kai kuma kai dan dan isa dan isa misali mahaifi ya zama dan a wurin dan a cikin fadar sarki to akwai sarautun dan da suka zo daga baya kamar dan iya kamar dan lawan kaga wannan sai daga baya aka yi su amma kaga su asalin su na hausawa ne akwai kuma sarautu wanda yake asalin su na bare-bare ne kamar galadima kamar ciroma to su ma sun shigo daga baya amma ka ji an ce dan an ce sarkin kaza to duk sarauta hausa ce misali sarkin dawaki misali ah, sarkin shanu misali sarkin jirmai misali sarkin bai duk wannan sarautu ne na hausa asalinsu na kano ne da su da dan amma ka ji an ce galadima ciroma wannan na bari bari in ka an ce walima walima matawalle wannan larabci ne to haka sarautun kano suke shekara dubu da ɗoriya ɗinnan da shi gauda ya kafa sarautar kano a lokacin ma ya raba misali hakimai irin waɗanda muke gani kamar a ce akwai hakimi a gari kaza hakimi gari kaza da sauran yi eh to ai kaji yadda na gaya ma misali yanzu wa'annan da suka zama saraki su 'ya'yan sarauta ne saboda suna da martaba kamar dan isa misali saboda isa da ya zo tare da bagoda saboda aka ɗansa sai aka sa shi a fada ake ce dan isa kaga wannan lokaci ya zo aka zo aka naɗa ma dawaki saboda yaƙi aka yi makama saboda yaƙi galadima aka karɓo daga barno aka yi ciro ma to kaga duk a tafiya ake sannan muhammadu ramfa ya zo ya yi tara ta kano ki ki shi kuma ya ringa ƙara sarautu wani ma ya zo ya yi ɗan Ɗan iya saboda dan uwansa dan eh, eh, da suke uwa ɗaya shi kuma yana sarki saboda kaga abubuwa ne suke ci gaba ba wai a lokaci guda yau abu guda ya zo ya tsara mulki na cewa ga yadda za a yi sarauta ba to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan tambayar yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da mu na wannan lokacin Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. To a gaida Ibrahim ka almasi Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda ya ce, Salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama in taya shugabannin ƙananan hukumomin jihar Yobe a ranar Alhamis da ta gabata. Da haka ne nake kira da gwamnan jihar Yobe, wato Honorable Mai Mala Boni da ya gaggauta saka mana ranukan zaɓuka na ƙananan hukumomi. Duk wata buƙata za a gama da ita ba tare da jan lokaci ba. To sai kuma ga sako na gaba daga gwani manajan Bulo Lalo da Masak da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak dukansu daga jihar Birnin Najeriya inda su kuma suka ce salam VOA Hausa ana wata ga wata mun fara ne da wannan kalmar kan bullo da sabon tsarin musgunawa al'umma na karawa kaya haraji ya kamata shugabannin Najeriya su ji tsoron Allah su sani fa talakawa sun zaɓe su ne don su samu saukin rayuwa amma a madadin a faranta musu sai dai a musguna musu muddin idan har ba ku daina wulakanta talaka haka ba to duk abin da ya faru ku kuka sani ku ne madadin faruwanta ku rufe boda ku ƙara haraji ai wannan tamkar bai dace ba to sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga kawo girgir inda ya ce Salam VOA Hausa duk inda ka ji kishin kishin ko zargi to akwai kamshin gaskiya a ciki don haka zargin da gwamnan jihar Zamfara Matawalle ke yi wa tsohon gwamnan Abdulaziz Yari wani babban abin dubawa ne domin ko shakka babu alamu sun nuna biri ya yi kama da mutum to amma binciken kwaf ne kadai zai tabbatar da gaskiyar wannan al'amari kuma da fatan za a gaggauta gudanar da bincike daga ƙarshe muna roƙon Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu amin to madalla tambaya mun kuma gode da saƙonninku ku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To kafin mu kammala shirin gasar filu ya dawo da labarai amma takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya kara kaimi a zargin da yake na cewa binciken tsige shi wani yunkurin abokan adawarsa suke daɗe suna yi ne domin hana shi lashe zaben shekarar 2020 haka kuma su hamɓarar da gwamnatinsa. kwana guda bayan da 'yan majalisar democrat suka kai mako biyu na sauraron bahasi a bainar jama'a daga jami'an fadar white house da wasu jami'an gwamnati shugaban kasar ya sake caccaka 'yan democrat akan wata hirar waya da ya yi da labaran talabijin na fax na kusan sa'a guda jiya juma'a shugaban amurka bai nuna alamun zai amince da kudirin da majalisa ke neman samarwa ba wanda zai nuna goyon baya ga masu rajin kafa dimokuraɗiyya a yankin hong kong To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon nigeria Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama muna taya barista tajidin Lalo da amaryar amaryarsa Habiba Umaima murnar ɗaurin aurensu da aka ɗaura a yau a Jos jihar Filato. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya amin. yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da hailu haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau voitech da aka fi sani da zanga-zanga ni hadiza kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a mu na dare. avec la meilleure musique.